Wai in tambayi ka mana. Har yanzu baka sami kalan matar da kake so ka aura ba ne? Gaskiya kuma ya kamata kai aure a ce an sama mana anti. Gaskiya ne. A irin macen da nake so ne gaskiya ban samu ba shi sa kaje na shiru har yanzu nan gaskiya. To wace kalan mace kake nema kenan? Fara ko baka doguwa ko gajera? Ko wace iri? To gaskiya inda muka sha bamban da ku kenan. Irin macen da nake so ita ce doguwa, fara, mai tsawon hanci yar duma-duma irin kun gane? yatsun yatsun duk kalan macen da kake nema za ka same ta a nan garin Allah kwarai da gaske ka ji na gama zuwa matsala ka gani Kaguya. Oh. Vale. bi biyu ka je ka su bala kai bala dan uban ka je ka nemo a ah, je ka gidansu kai na Salam Hajjaji A ah, sannun ku da zuwa. Lafiya lau. Ya gida. Yaran lafiya. Alhamdulillah. yaran nawa kuma. Suna ciki. To. Rehab. Rehab. Husna. zo ku gaisa da kawunku. Sannunku. Yawwa. Sannu sannu. Na yi nan. Na wani. Na gajiya. Sannu. To ina wasu nan kuma? Tana ciki. To bai take ba ta san mun shigo ba? Eh, ba mamaki karatu take a ciki. Rehan, jin kira ku suna kicin su zo ga kawun su ga su ku gaisa. ka kai za ka yi magana ko ko <laughs> ai da kai da kaya duk mallakan wuya ne to ai sun daga ka ai gara kai kai magana to to shikenan to dama mun zo ne akan maganan yaro dan gurin Alhaji Ahmadu wanda na gaya maki innansa ta roki alfarma a haɗa su aure da husna wanda idan an samu daidaito shikenan kin ga abu zai yi kyau Allah sarki gaskiya ne abu yayi kyau sai dai mu samu damar zuwa da shi Mustapha ba kamar yadda na shaida miki za mu zo tare dalilin haka kuwa an tura shi a samin Lagos bayan ya dawo daga Ingila to kin ga abubuwa sun dan yi yawa hakan ya sa ba mu zo tare da shi ba a matsala yawwa Allah ya kawo shi lafiya sanin ka dai. Ina Baki san uban naki ya shigo ba ne? Ina ciki ina karatu ban san kun zo ba. Kwana biyu ba na ganin ki ko ɗan leƙo wanda kika ki gaishe ne ba ki zuwa yar lele? Babba ba samu lokaci ba ne. To idan an samu lokacin a rika lekowa. Shikenan kenan babba. Na gode. Tuwaja, ko ba komai mun zo mun yi zumunci. Wata rana sai a zo kuma a yi magana a kammala komai insha Allah gaskiya ne abu ya yi kyau hajiya ban sani ba ko kun baiwa yarinya damar riƙe waya domin da za mu zo in nasa ta ba ni lamban wayarsa ta ce in na zo in baki a baiwa yarinyar sa riƙa gaisawa ba matsala tana nan riƙe da waya kuma za su riƙa gaisa insha Allah ba wani damuwa to ai shikenan alhamdulillah to da to duwabin an yi cikin a sirrance kenan aje Allah to yawa masha Allah Allah ya sa mu gani da rawa to mu za mu tafi haba tun yanzu? Ƙure kuwa. Abinci ya riga ya kammalu fa yanzu a kawo muku don Allah ku ya hakuri yanzu nan za a kawo muku. Ai mun koshi wata mu da gidanmu. Eh, ai wata rana in mun dawo abinci ma shi hajiya. <laughs> Alhamdulillah. sannan sannan To hajiya ga. Har da wani ɗawainiya haka? Gaskiya ne. irin ɗawainiya haka? To mun gode fa. Allah saka da alkhairi. To Allah ya tsare. Allah ya saka. Gimbiata. Ya aka yi? Ya na ganki haka? Shi ita aka zaɓa ba ni ba. Subhanallah. To, kuma ma Umma ta san cewa ita za a zaɓa ba ni ba, amma ba ta gaya min ba. Ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Na'am. Alhamdulillah ya kake. Ya yake ne? Alhamdulillah. Masha Allah. Lafiya ko? To kawo na zo in faɗa ma cewa na samu mace da ah, wacce zan aura. Mata da za ka aura? Insha Allah. Kuma ina son bikin nan ba da juma'a bayan Allah ya yarda. Nan nan ba da juma'a ba? To a ina ka samu matan? A gidan sarkin noma na same ta. Eh? wani abu ne kawo yar gidan sarkin noma no impossible why kawo ba za ka aure ta ba to kawo ko za ka iya faɗa min dalili ɗaya da sa ka ce ba zan aure ta ba an riga an yi mata miji masha Allah lallai lallai gimbiya so daman wani abu na ne ya bata kuma aka tabbatar min da ciwon ke kika ɗauke shi domin kin sace zuciyata kuma ina son ki adana min ita da kyau kawo tunda ba aure ta yi ba sai na aure ta kai muradin masoya